radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله mas o masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau litinin daga nan radio Tehran da ke karkashin hausa tv ga kuma shirye-shiryen da muke dauke da su kamar haka bayan sauraron shirin kukun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin labaran wasannin mako sannan daga karshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin talatin ga watan Janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan Rajab na shekarar 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata ranar irin ta yau wato 30 ga watan janairu shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin haka dai jam'iyyarsa ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fage ya zama wazirin kasar jamus sai kuma shekara ta 1934 ya mai da kansa shugaban kasar ta jamus ya kafa wurare na azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan kuma shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannunsu. su da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1948 mahatma gandhi ya rasu sanadiyar harbe shi da bindiga da wani mai tsatsaurar ayan addinin hindu ya yi masa gandhi yana daga cikin manyan jagorori waɗanda suka shiga gaba wajen samar kasar indiya 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka an haifi gandhi a shekara ta 1869 sannan kuma yana da shahadar karatu na digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a kasar india sun jefa mahatima gandhi a cikin kurkuku na tsawon shekaru shida domin ya rera take a wata shari'a da cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita daga gidan yari gandhi ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan mulkin mallaka ya kuma yi kokarin ganin cewa ya rage sabani a tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu don kada a kauda batun samun yanci daga hannun turawan mulkin mallaka da karshe dai kasar indiya ta samu yancin kai a shekara ta 1947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 Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada aniyarta ta goyon bayan al'ummar Falistinu da jajircewarta a fagen kare kai. jam'iyyar tsohon shugaban kasar murtaniya muhammad wold abdulaziz ta yanke shawarar tsayar da shi takarar zaɓe a kasar duk da shari'ar da ake masa yawan falasɗina wanda suka yi shahada a sansanin janin na falasɗinu sun haura zuwa goma bayan shahadar wani matashi a jiya lahadi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada aniyarta na goyon bayan al'ummar palestino da jajircewarta a fagen kara kai ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdul ilahiyan ya mika goron gayyata a hukumance ga shugaban ofishin siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ismail haniya kan ziyarar kasar iran tare da bayyana masa cikakken goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ga al'ummar palestino da alhininta ga iyalan waɗanda suka yi shahada a fagen kare kai da 'yanci gami da jaddada matsayin iran na goyon bayan al'ummar palestinu da jajircewarta a fagen gwagwarmaya kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa cibiyar yada labaran palestinawa ta nakalto daga sanarwar da kungiyar hamas ta fitar cewa ismail haniya ya zanta ta hanyar wayar tarho da hussein amir abdul ilahiyan inda ya bayyana cikakken goyon bayan iran ga al'ummar palestinu da juyayen ta ga iyalan shahidai sakamakon kisan kiyashin da 'yan ta'addan yahudawan sahayuniya suka yi a sansanin janin tare da yin tir da kisan da 'yan mamaya suka yi wa falasinawa fiye da talatin tun farkon wannan shekara ta 2023 ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon ta musanta rahoton cewa tana da hannu a harin da aka kai kan sansanin sojin iran da ke birnin isfahan kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto cewa kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon yana cewa babu wata rundunar sojin amurka da ke da hannu a harin da aka kai wa iran tun a farko dai wani jami'in amurka ya shaida wa wakilin tashar khan hebrew ta haramtacciyar kasar isra'ila cewa babu wata a rundunar sojin amurka da ta kai wani farmaki a cikin kasar iran ya kara da cewa har yanzu amurka tana sa ido kan abubuwan da ke faruwa kafin haka dai tashar alhadas ta saudiya ta yi ikirarin cewa harin da aka kai a yammacin ranar asabar kan cibiyar ma'aikatar tsaron iran da ke birnin isfahar na kasar amurka da wata kasa ce suka kai harin amma ba haramtacciyar kasar isra'ila ba kamar yadda jaridan wall street journal ta amurka ta nakalto daga wani jami'in yankin amurka cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ce ta kai harin a ranar asabar mataimakin gwamnan birnin isfahan muhammad riza jan yasari ya tabbatar da cewa harin bai haifar da wani rauni ba yana mai jaddada cewa an buɗe gudanar da bincike don gano musabbabinsa jam'iyyar tsohon shugaban kasar murtaniya muhammadu abdul abdulaziz ta yanke shawarar tsayar da shi takarar zaɓe a kasar duk da shari'ar da ake masa a wani taron manema labarai da ya gudanar a babban birnin kasar nouakchott a jiya lahadi shugaban jam'iyyar sa'ad wold lolit ya bayyana cewa jam'iyyarsa za ta gudanar da gwagwarmaya a gaban kotu da majalisar kula da kundin tsarin mulkin kasar domin ganin an amince da tsayawa takarar tsohon shugaban kasar Muhammad Wold Abdulaziz a zaben 'yan majalisun dokokin kasar mai zuwa a shekara ta 2024 duk da cewar akwai yiwuwar hukumomin kasar su yi kokarin kawo cikas a takarar nasa jam'iyyar adawa ta National Rebirth Party for Rights and Building Generation ta tsohon shugaban kasar Murtaniya da a halin yanzu yake fuskantar shari'a kan wasu tuhume-tuhume da suka hada da almundahana da dukiyar kasa ta yanke shawarar tsayar da shi takarar zaɓe inda shugaban jam'iyyar ke cewa al'ummar murtaniya za ta kada ƙuri'arta ga tsohon shugaban ƙasar da kuwa yana gidan yari yawan falasɗina wanda suka yi shahada a sansanin janin na falasɗinu ya haura zuwa goma bayan shahadan wani matashin bafalasɗine a jiya lahadi majiyar falasɗinawa ta sanar da cewa wani matashin bafalasɗine ya yi shahada bayan mummunan raunin da ya samu a gumurzu da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta ƙaddamar da farmaki kan sansanin 'yan gudun hijiran janin da ke gabar yammacin kogin jordan ranar alhamis da ta gabata lamarin da ya sanya yawan yawan falastina wanda suka yi shahada a sansanin 'yan gudun hijiran na janin suka haura zuwa goma tun a ranar alhamis da ta gabata ce rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar da farmaki kan sansanin 'yan gudun hijiran janin da nufin aiwatar da kisan kiyashi kan 'yan gwagwarmayar falastinawa tare da rusa gidan wani dan gwagwarmaya da ya yi shahada inda 'yan gwagwarmaya suka taka musu birki ta hanyar musayar wuta a tsakaninsu kuma ba ta kashin ya yi sanadiyar shahadan falastinawa tara tare tare da tarwatsa wani gida da 'yan gwagwarmaya hudu suka ja daga a ciki rikici tsakanin sojojin hayar rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiya daular larabawa yana ci gaba da haɓaka a gundumar hadrimot da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar yemen ɓangarorin biyu suna gwabza faɗa ne kan ƙoƙarin ƙwace iko da cibiyoyi masu tarin arzikin man fetur da na iskar gas a gundumar yayin da kwamitin kula da gundumar ladin hadrimot da ke ƙarƙashin majalisar riƙon ƙwaryar ƙasar ya buƙaci ɓangarorin biyu da su hallara a ɗaya daga cikin sansanoni sansanoninsa da ke hadramaut domin tunkarar wani harin soji da ake sa ran saudiya da kawayenta za su kaddamar kan gundumar da nufin kwace iko da dukkanin cibiyoyin man fetur da na iskar gas da suke yankin karshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin labaran wasannin mako. wasanni Bismillahir Rahmanir Rahim matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka kuma sake saurara da mu a cikin shirin mun labaran wasanni wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da mamman labaran wasanni su shafi nahiyar Afirka nahiyar Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun ci da mu kuma su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin a cewar gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan wasan da ke murza leda a cikin gida. Nijiya da Madagascar sun samu nasarar tsallakewa zuwa wato wasan kusa na karshe a wasannin da aka buga a ranar asabar ta gabata madagascar ta doke mozambique da ci uku da daya sai kuma niger wacce ta lallasa kasar ghana da ci biyu da babu dama tuni algeria da senegal suka tsallake zuwa wannan matakin a ranar talata mai zuwa senegal za ta kara da madagascar sai kuma niger ta hafa ta algeria mai masaukin baki inda gobe talata za a buga tsakanin algeria niger sai kuma senegal da madagascar hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaice ta sadda kara yawan adadin kudin kyautar za ta bada da kashi 60 cikin 100 ga wanda ya lashe kofin gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka kuma ana sa ran za a buga wasan karshe wato final din ne a filin wasan Nelson Mandela kuma wannan matakin ya zo ne a cigaba da kokarin da shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka Dr. Patrice Matsefe yake yi na ƙara fada kimar kudaden da ake samu a gasar kwallon kafa a nahiyar Afirka. Yanzu kuma bari mu ya da zango a nahiyar Asiya inda za mu dai a kasar Iran inda za ku cewa dan wasan hawa tsaunin kankara na kasar Iran ya zama daya da lambar da wata zinariya a kasar Swiss. Musin Beheshtira da Muhammad Riza Safdarian sun samu lambobin yabo na zinariya da azurfa a wasan hawa tsaunuka na maza da aka gudanar kankara a kasar Swiss. Tare wasan kwallon hannu ta kasar Iran ta samu ci gaba a gasar kwallon hannu da ake yi a rukunin A Iran ta yi nasara a kan Chile a wasan farko suka buga sai dai ta sha kashi a hannun montenegro yanzu dai tawagar iran za ta tsaya a krakow tare da manyan kulob guda uku na rukunin biyu a mataki na gaba wannan shine karan farko da tawagar kwallon hannu ta kasar iran da ta samu ci gaba ta samu ci gaba sosai a gasar zakarun cin kofin duniya na wasan kwallon hannu wato handball kasashen iran da zimbabwe sun jaddada muhimmancin fara dangantaka a bangaren wasanni tsakaninsu kuma an faɗa hakan ne a wani taro haɗin gwiwa da kwamitocin ƙasashen biyu suka yi a baya-bayan nan. To yanzu kamar mu kawo muku kaɗan daga cikin wasannin da aka buga a gasar kwalmacin kofin Premier ta ƙasar Iran mako na goma sha takwas a ranar 1 ga watan fabrairu za a buga wasanni tsakanin tarakto da fulad sai kuma malaban ta buga da nasaji zandaran ita kuwa sefan za ta buga da galgahar sirjan ita kuwa fesfolis ta buga da aluminium arak yanzu da haka dai fesfolis ce a kan gaba a saman tebur da maki 35 sai kuma sefahan da maki 33 a matsayin ta biyu sai kuma galgahar sirjan da maki 30 a matsayin ta uku. To yanzu kuma bari zango a nahiyar Turai inda za ku ji cewa rautayi da kasar Brazil sun bayyana cewa za a yi gwanjan rigar marigayi fele mai lamba goma a tawagar kwallon kafa ta kasar Brazil ta karshen wasan kwallon kafa da ya buga kan kuɗi fan dubu talatin. Rigar da ya ta ce ɗaya daga cikin riguna biyu mai lamba goma da aka yi wasan Brazil da Yugoslavia a shekara ta dubu ɗaya in ji kamfanin Gwanjan mai suna Hansons. Sai dai Pele bai sa rigar ba a wasan amma ba da ita kyauta ga Abilio Jose de Silva da ake kira Nokete Jack. wanda ya yi aiki da tawagar brazil tsakanin shirka ta 1960 zuwa 1994 pele ya ci kwallaye 1281 a wasanni 1363 a shekara 20 da ya yi yana wasan kwallon kafa har da kwallaye 77 da ya ci wa brazil a wasanni 92 sai dai tuni dan wasan nema ya kamo kwallayen na pele arsenal ta kafa tarihin da ba taba kafawa ba domin kuwa arsenal ta kafa tarihin ne inda samu nasarar cin wasanni goma sha shida a gasar ta bana kuma ta sami maki hamsin a rabin matakin gasar ta premier ƙungiyar arsenal ba ta taɓa samun wannan maki ba a tarihinta ko lokacin onobita na shekara ta 2004 da ƙungiyar ta yi ta samu nasara a ƙarƙashin jagorancin asin wanga maki 45 kawai ta samu a wasanni 19 wannan tarihin shine matakin da arsenal take ta kafa a halin yanzu a ƙarshen michael arteta yanzu ko bar mu leƙa kasar bar mu leƙa gasar la liga a jiya lahadi real villarreal ta da sa valencia da shi ɗaya da babu sai kuma osasuna ta sha kashi a hannun atletico madrid sai dai barcelona ci ke kan gaba a halin yanzu a saman tebur da maki bakwai yayin da real madrid ke bi mata da maki 41 sai real sociedad kuma ke da maki 38 a matsayin ta uku to bari mu rufe shirin da italiya inda sosolo ta doke ac milan da ci biyar da biyu sai juventus kuma ta sha kashi a hannun monza da ci biyu da babu to masu saurari da duka iya abin da suka yi a cikin shirin namu na labaran wasanni sai a tare wani makon domin jin mu dauke da wasu dan labaran amma kafin na amma din wani sallafa shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin na ya gato muku muhammad Kiyori domin jin irin waƙar da ya tanadar mana gaishe ka Muhammad Kiyori a cikin wannan waka da karera amma da fatan masu amfana kuma sun ja ta. A nan zan jalin zamun shirin tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu aran sheshi amma kafin na amma adin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugu shirin nake cewa ku zama lafiya. Kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. prachtbui. Is die one به تنیا آواتی خیری امت به خیری امت به هر کی سرشانی خاکی رانا بین پایسن رو مرد و مردانا هر کی سرشانی da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya